assalamu alaikum warahmatullah gidan hayaki na miyagu da aljanu a ina mika godiya ta gare ku sirrika da muke yi ba allah ya sanya alkhairi allah ya saka da alkhairi allah ƙara fahimta allah ya shiga tsakanin nagari da mugu a ina so zan ba da hayaki ne na ibdali ko kuma dafa'i insha allah ta'ala ana zuwa a ɗebo ciyawa ta kan kabari idan aka ebo ciyawa ta kan kabari sai a zo a sa ta ta bushe sana a nemo kashin kaji haka kamar damki ɗaya na hannu idan an nemo sai a shi ma'aji sai a hada shi da wannan a shi wannan ciyawa ta kan kabari sai a daka su idan aka daka su sai a shanya su kafin a shanya su za a sa musu turare na binta sudan idan aka sa turare na binta sudan sai a hada su waje ɗaya insha Allah ta'ala za a dinga ai kafin a fara hayakin tukunna afwan sai an yi amfani da shi a an tofa masa tabbaci da kafa 350 safe da yamma kwana uku sai a fara amfani da shi wannan insha Allah jarraba ne mun yi kuma mun ga yayi ana amfani da shi wajen